ya woto bala ayara le tonno wonna am hasiki de nabiya muhammad alayhi salatu wassalam sũuri ãhã n yet nabiyaama bãmba sã n kot foom yel soalma bɩ ra sãam sũure fakad sa'alu musa akbar min zali a kosa musa betame sẽn yɩɩd woto tane ran yõ ya tasliya wonna am de nabiya sikda nabiyaamã sũure tɩ alqur'anã pʋga aya ba bãmbã buud pid-pidã pʋa fa in kazabuka fakad kuzibat rusulu min qabli muhammadu ba sã n yɛgsd foom ad tumtu musandin tʋm kane ran eh, yoolem rãmba bãng tɩ rẽenem dãmba b yɛgsblem eh, tʋm-tʋʋm sẽn nins sẽn deng taoorã ad mikame tɩ b yɛgsblem rẽnga fo mohamad alayhi salatu wasalam yaa yaoolem nabiyaamã mesra sãam n sũur ne yel-kãngẽ tõnd sã n gese yaa yãmb mabiisi aaya a pʋga tõnd mikame tɩ bãmba kosa wẽnnaam yen b rat n yẽ wẽn vẽenega arina laaha gesra musa wilg tõnd tɩ d yẽ fo soaba vẽenega fa akadathum soɛka tɩ wẽnnaam kɩ tɩ saa tãsba tɩ annabi musa alayhi salam me yaool ko kosa wẽnnaam n dat n yẽ wẽnnaam la saka ta annabi musa ye bõe yĩnga bala kosga k'a ye a niwã k'a ye annabi musa ko da tan n yẽ wẽnde nonglem ne wẽnnaam nonglem ne wẽnde la bark baoobo ne wẽnnaam ba la annabi musa ko so la bãmba ma ko ya zu-kɛglem la kiso la rata wuni ti ban pa kostidi la nu mina la musa ton kana kostidi ne fo hata na la haja hatta ni wannan vena en kiti sa ka ta bam la nabi musa ne ngo ame wani yara annabi musa ko hayta arina la haja ay a hayti mai rabbi alini anzur ilay wende ndata me fo, te annabi musa wani hangom ne ro ko te annabi musa la daraja to mpasi en yidu kwam wẽnnaam goma ne t'a rat ma sã yẽeba a yẽ fo n na n gom ne ne laska ne a vẽenega fo sã yẽ vẽenega n yɩɩd na nabi musa soaba goma ne tɩ yẽ rat masã n yẽ soaba vẽenega la wẽnd yeel annabi musa la n tara ne musa ka tõe n yẽ maam ka tõe n yẽ maame wẽnnaam pa tõe n yẽ tɩ n gom zuge wẽnd pa na n ba dũni ka ne nin ninga b n tõe n yẽ wẽnnaam ka walakin unzur ila aljabal fa in istakarra makanahu fa sawfa tarani falamma tagalla rabbuhu liljabali ja'alahu e eh, dakka wa kharra musa sa'iqa kane woni la musa fege tang woni nuro ha liktan wa haze mo su pin vore tanga ha yalsi fo musa na yema wani nuro ha lika tanga menga libra bi hizni po tanga ka tanga ka to na di nuro te annabi musa menga li so annabi musa wa wani en pale kote dunika data ye fo moni ran wannan paton ye dunika ye ne da hawa ite na yeta duni ye yeta wannan duni kanga po be ba ti kazab da ge ya ne ya zuri be ne ya ta ge ne annabi musa be ulul azma po tum tum bed bed nu te wannan gomne ta ko honda tan ye wanne pa ye wanne fo mla an sa mahawa fo ye ta wannan fo mla an sa ba wa fo ye ta rande no waye tan yen wande ya e zulum beedu woni tan yen duni tay la alfiyo maha wani na wo mumin damba to won na arzan to mumin dam han ke arzana abna yen wani wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazir to yo ya pe le ni hamma da kai lo ma loye isbu ya mumin ma na yen na arzan alkiyo dare an yi so ni mu'tazila mu'tazila lihla bisul la kara menon yel kateta. n yib menonga yɛl pʋga la b sẽn yeele tɩ wẽnnaam pa na n yẽ ba alkiyoomã wẽnnaam pa na ne bãmba nafo arru'ya bãmb gɩdgame tɩ wẽnnaam yẽebo pa tõe ya mustahil tɩ aya yaool n tablle ne hadiis rãmbã tɩ wẽnnaam yẽ la b yãkda b lebd aya wa a maana wã pa b pa yãkda wa sẽn sõm yãk tɩ tɩ b wẽnnaam rãnd wẽnnaam na n yẽ alkiyoom daare wẽna maan tɩ segl sõngo salamu alaikum rahmatullah Eh, pʋʋsda d mabisa fãa zãnga ne woto wakato tɩ yaa sɩda wẽnnaam de gũn lame n taas ramadaana tɩ d pʋʋsdem soaba wẽnnaam barka neb sẽn wogend dẽ wãre basd yĩs laafɩ tɩ ta no-loeera wẽna tɩ ne yaafa zunub rãmbã pʋgẽ wẽna ree tuubgo wẽna basd burkinde inshaallah tɩ yaa sɩda woto yaa koɛ yɩ tɩ daawat islamia tao dãmbã nengẽ tɩ mikame tɩ wa noorã sẽn let woto wa no-loeera sẽn ta woto wã de paasra eh, eh, ma lebga doble lebga doble tɩ bõe mikame tɩ bõnda maanda zĩng tɩ ka nuleera ka ta nuleera pʋgma ha ye mikame tɩ pĩnã wa zu rãmbã ka raar fãa ye la masã lebga raar fãa t'a b sɩdãmbã lebga raar fãa tɩ unité rãmb bee beene y sãas fãa bee a tɩ d got d mabisa tɩ b lagem taaba sõngdo tɩ tõe n tʋm tʋʋmdã nolokra wẽn-taasgo inchallah tɩ d na wa sika nimr rãmbã fomenta eh, fo fomenten tola tɛka fo me tẽn toolame tɩ da yãkd n daa yɩ ne n da mɛga eh, d yãkd ningd y sãasrãm wẽnnaam sakr poore inchallah eh, wẽna tɩ ne yaoo fãa tɩ sɩke wẽnnaam maan d fãa zãng taofɩke inchallah salamu wa rahmatullah